masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu na maza a dandali shirin maza a dandali kamar ta aka sani shirin da matasa sukan haɗu a wannan dandali domin tattauna wani batu ko kuma wani maudu'i da ya shafi matasan maza ko mata tare da ni shehu muhammad saminu a wannan satin ma mai kasa a gwiwa ba mun yi nasarar gayyato wasu manyan abokanai da za mu kasance da su wato comrades adamu jibrin da kuma muktar ishaq jibrin barkan ku da zuwa na'am a da zamu duba shine kuma gudunmawa da wato matasa za su iya bayarwa dangane da matsaloli da ake fuskanta na matsalar tsaro da yake ci gaba da taɓarɓarewa a kamar da muke faɗa dai matasa su ne kashin bayan kowace al'umma dukkan abin da ya shafi matasa ya shafi al'umma baki ɗaya kuma muna wannan shirin ne da zuma ilmantarwa faɗakarwa da ma kayatarwa amma kafin mu shiga cikin shirin ka'in da na'in bara mu ji ra'ayoyin mutane abubakar idris malam abubakar idris eh. ah, me zai me ra'ayin ko ko me zaka ce game da ainihin da ake samun taɓarɓarewar tsaro kuma kusan matasa ne gaba gaba suke shiga wannan harkar ta'addanci eh ni ina roƙon gwamnati ta sa musu ta taimaka musu da bangaren yin aikin yi da suke fama da shi da rahin karatu da yaran mu suke fama da shi di shi ke haddasa musu wannan abu da yan shaye-shaye nan duk da suke yi rashin aiki ne sa kake ganin mutane ko ina ana ta samun matsaloli da haka muna roƙon gwamnati ta taimaka ta samun mana aikin da za a yi su eh, musamman iyaye tukun wani makira za ka kuma da iyaye eh, kamar bangaren iyaye ina kiran su ina roƙon su cewa su rinka kula da tarbiyyar 'ya'yansu su rinka kulawa yaron ka in ya fita ka rinka duba ina ya nufa ina zai je kai kokari ka sa yaron ka makaranta ko da baka da karfin ta yin kuɗi ya kasa ya ta gwamnati ka dinga kula da shi nan su kuma yaran ka kira ba ga matasa da su haka ba su kuma matasa ina kiran su don Allah su rinka ba gwamnati haɗin kai su daina bata aiki wanda an sa su dan dokoki da Allah su rinka taimaka suna bi saboda a zauna lafiya sunana abubakar bello musa jimba musa zai na me kake gani yake kawo matasa suna fada a harkar ta'addanci ko kuma harkar ta da terrorism tsaro talauci na inda wani ta yi ta duba ta taimaka ma al'umma kamar da bangaren abin da ya shafi noma inda ta duba abin da ya shafi noma ta saukar da taki da tsaro to allah ya soya da matasa za su koma su nasu su dawo hayyacinsu Wani kira za kai da su matasan kansu to muna roƙo ga yanzu da yanayi da aka shiga cikin yanayi matasa su kasance masu hakuri in kana da shi kai amfani da abin da kake da shi baka da shi to ka sa masana'antar allah ido ka roƙa wajen shi damar shi zai ba sai ya kawo maka sauƙin ba. matsalar tsaro dai matsala ce wacce ta kici ta cinyewa wanda ana ta fama ana maganganu kan matsaloli na tsaro wato yadda ake fuskanta inda yake ci gaba da tafarfarewa a adamu kuma adamu jibrin idan na fara da kai wato kaji a ra'ayoyin mutane sannan kuma da kowa da ya san halin da ake ciki na matsala ta tsaro nan da ake ta taddabi al'ummar najeriya musamman ma a arewacin ƙasar mu ana ka fahimta kuma ra'ayi matasa dai an san cewa su ne a gaba da komai duk wani abu da haga ana aikata za ga matasa su ne gaba-gaba a in ma na alkhairi ne kuma sabanin haka musamman da shi wannan da muke magana na tsaro dinnan za ga yawanci su ake suke shigewa gaba wajen wannan ta'addancin kuma hukumar kullum tana fada tana iya bakin kokari musamman a gwamnati da kuma sauran jami'u da abun ya shafa amma kana ganin akwai wani wuri da aka yi sakaci wanda kake a tunani kake ganin wannan shine hana har yanzu ake ci gaba da samun waɗannan matsalolin alhamdulillah wato sakaki kan shine babba ko in ce shine a gaba hmm. duba ga cewa in ka ce ba a yi komai ba ma dangane da wannan matsalar da take faruwa a ƙasarmu a kan matsalar tsaro musamman yankunmu yankin arewa mm. eh, ba ka yi kuskure ba ko kuma ka zagi wani ba gwamnati ko hukuma tana da rawar da za ta taka gurin da wannan matsalar idan ta so mm. a ɗan ƙanƙanin lokaci sannan hukuma karan kanta ita ce gaba-gaba ma wadda za ta iya dakile shi da karfi da kuma waye da kuma kwarewarsu a haka idan muka ce gwamnati gwamnati ita ce uwar al'umma ita ce uwar matashin kansa ita ce uwar mai gidan da sauransu ban taɓa ganin gidan da za a ce ya fi ƙarfin mai gidan ba sai a irin ƙasa ta najeriya a ƙasarmu ne za ka ga gwamnati tana fitowa tana cewa wai talaka ya kare kansa ta yaya talaka zai kare kansa tunda ba shi da ƙorewa gurin sarrafa makaman da ake zuwa a cutar da shi ta yaya talaka zai kara kansa bayan bayi da ilimi na wadda zai iya yin amfani da shi wurin jawo hankalin wannan mai cutar da shi din ta hanyar ya kashe shi ko ya kona dukiyarsa ko ya cutar mai da mutuncinsa kamar yadda a wasu wurare in aka je ma a gaban ka za a yi fyaɗe wa iyalanka ba yadda ka iya irin wannan talakan ne za ka ce wai ya je ya kare kansa idan aka dawo ɓangaren hukuma kuma sai in ga hukumar kamar ita ma ba da gaske take yi wurin ta ga wannan abin ya tsaya a yadda yake ba ko kuma an batar da shi ba kowa ya sani hukumar kasarmu duk wani security agency na ma'ana hukumar tsaro ta farin kaya da eh, masu saka kayan sarki na mu ƙwararru ne sakamakon ana kai su wurare da dama su ci nasarar dakile tarzoma a ko'ina a duniya. Eh, amma abinda suke faɗa yi wannan kamar yaƙi ne na kana gani na ina ganin ka wannan kuma yaƙi ne na sunkuru kuma mutanen da suke wurin su ne suke cutar da kansu suna idan aka ce yaƙi ne na sunkuru ko soja na ƙasar nan ko kuma eh, ɗan sanda ko kuma eh, jami'in farin kaya yana da ƙwarewar da zai iya kawo sauƙi wa al'ummar kasata na farko ai sau da dama suna shigowa cikin 'yan ta'adda suna musu nasiha da kar su saki bayan nasiha ma har da barazana in ka ci gaba da gudanar da irin wannan activities din don shi ya amfani da bindiga ya kashe ka rubutu ne na wa'yansu mintuna an sallama babinka ba yadda za a yi babu wanda zai kake da shi wanda zai zo saya maka suna wannan gargadin a wa'yanda suka kamu sannan kuma eh, abin da nake so in ja hankalin su hukumar ka yi magana ta ita gwamnati matakan da ya kamata su ɗauka da kuma ita hukumar kanta amma baka ganin akwai musamman jihohin da suka yi yunkurorin ganin cewa waɗannan agency din ko kuma waɗannan ma'aikatu da kake hukumomi da kake lissafa yan sanda ne sojoji da sauransu kamar sun yi kaɗan ma mutane har ma an kaddamar da wasu rundunoni a wasu jihohi mun gani inda aka jawo matasa na garin wanda suka san ciwon cikin gidan wanda suka san abin da ke faruwa da su aka sa su gaba gaba kuma ana ganin kamar wasu ah, jihohin kamar ana samun ci gaba suna ah, wato kama 'yan ta'addan nan da kuma kwato wasu dukiyoyi da wato musamman shanu da sauransu gaskiya ina ganin babu inda ci gaba yake a irin wuraren da aka kirkiri jami'an sa kai ko kuma wata ko kuma wata agencies da za ta kula da matsalar tsaron najeriya wadda aka samu nasara bari mu ce eh, saba'in cikin ɗari babu wannan gurin duba ga cewa akasarin wadda ake ɗauka a employing ɗinsu ɗin ko kuma su zo su agaza wa yanki da kuma jiha ko kuma ƙasar baki ɗaya gurin a ba ta kulawa ta tsaro da yawansu ba ƙwararru ba ne da yawansu suna da matsala na harkar tsaro. in ka je ka tambayi dan sanda saboda shi yake kusa da al'umma in za a kawo wa'annan mutanen da aka ɗiba na farko suna buƙatar tarbiyya ba su da shi kuma gwamna ko ya ma ba dukan su bane ka ce eh ba duka bane ɗaiɗaikun su su ba su da tarbiyya don akwai wani lokaci da nake hira da wani eh, daga yankin arewa maso gabashin najeriya yanzu ya ce lokacin da wannan matsalar ta kamari a yankinsu an ɗebi waɗansu mutane don su kula da wannan matsala akwai mutane da yawa wadda an ɗebe su an miƙa su a jami'an tsaro wadda ba halinsu ba ne a fahimtarsa an je an azabtar da su waɗansu sun rasa rayukansu ta hanyar wai ana so a tsaftace wannan yankin amma an cutar da wadda bai ji bai gani ba duk da na san ba za a yi shi daidai yadda aka bukata ba amma dai akwai kurakurai da yawa don yadda yake gaya min cewa akwai wadda matsala ce kawai ta zamantakewar yau da kullum zan saba maka za ka saba min da ya samu dama shiga cikin wannan eh, rundunar mm. ta tsaron ya nuna abokin wannan husumar tashi a matsayin ɗan ta'adda haka ya zamto sanadiyar rayuwarsa kuma ya ce a yadda yake bin bayani ya ce wannan matsalar ba ita ba ce ta farko wa'yanda aka ɗauka ɗin don su ba da kariyar su suke nuna wa ake hallaka wa'yansu to ya za ka gaya min cewa gwamnati ko kuma hukuma sai ta ɗauko wani daga wadda bai san komai ba ba shi da horo sanin ɗabi'a ta ta ɗan adam ba shi da horo ta sanin menene haƙƙina ma akan ƙasar ko kuma wannan yankin kuma ka ce yau rana ɗaya saboda wata matsala wadda baki ɗaya wannan matsalolin ma sakakin hukumar ne da kuma ma shugabannin in ka kalla. Kaya fahimtar ka kana ganin kamar ci gaban da aka samu baki na wanda za a fito a faɗa ba don ganin irin aiki da suke a yankunan nan da suke magana suna kamo yan ta'addan nan suna kwato dukiyoyi daga hannun yan ta'adda da sauransu wannan ci gaban mai haka rijiya ce me yasa na faɗa haka in har za a kira wannan a matsayin ci gaba an wofantar da tunanin ɗan najeriya ko kuma in ce matashi hanyoyin ci gaban shine wa'annan wadda suke aikata wa'annan ayyukan a ko'ina suke masu ilimin cikinsu 'yan kaɗan ne kuma masu ilimin cikinsu su suke sarrafa su ta yadda su suke da bukata kowa ya sani ɗan uwa na mai tunani irin na ɗan adamtaka bai zuwa ya zo ya kashe mutum don wai zai mori wani abu na abun duniya ya zauna lafiya in dai kana da tunani mai kyau ka tabbatar da cewa wannan mutumin dan adam ne dan uwanka yana da haƙƙin ka kula da abu uku a kansa na farko amanar jininsa na farko na biyu dukiyarsa na uku kuma mutuncinsa ka keta ka zo ka kashe shi ka ce wai kana da tunani mai kyau a malam muktar isa idan na dawo gare ka ka ji kamar ta wato zuba bayanai game da wannan maudu'i da muka dauko na matsalar tsaron nan kai a fahimtar ka ya yi magana a maganganun da ya nuna cewa akwai jahilci da rashin tarbiyya da sauransu ke sa har matasa suna fadawa ganin duk abubuwan da muke faɗan nan yau mafi akasari matasa ne suke aikatawa kai a fahimtar ka me yake jawo matasa suke fada irin wannan yanayi na ta'addanci alhamdulillah um, a fahimta ta zan kamar matashi kamar a ce za a iya cewa kamar yadda muke da mafi yawanci yawan yawa a cikin al'umma mm. za mu iya cewa kamar matashi shine kashin bayan al'umma wanda inda aka rasa matasa to kuma duk wani abu da ake bukata ya shafi ci gaba ne ko kuma wani abu da ake so a cimma buri to akwai na kasu a cikin shi saboda matashi shine yake ji da jini a jika shine yake da tunani na zamani da kuma mu hangen nesa duk da akan ce um, wai abinda babba ya hango yaro ko da ya hau dutse mm. ba zai hango ba to amma a wannan zamanin sai mu duba mu gani ya hangen nisan yake kamar yadda um, abokina yake faɗi kam yake bayani akan cewar uh, eh, um, rashin ilimi mm. daman abubuwan da ke kawo rashin tsaro daman inda dai kana so ka samu uh, wata wata biyan bukata naka a cikin al'umma dama mutane musamman shugabanninmu na najeriya sukan sa kowace sun riga sun sa mana wannan saboda menene abun kamar idan za ka lura da shugabancin najeriya yana da ɗan kewayawa ne guri guda kamar a ce yana ɗan kewaya tsakanin wasu mutane mm-hmm. wanda bai fita daga tsakaninsu ba ya su ya su suke ci gaba da mulkin najeriya to sai ka duba ga to su kuma waɗanda suke saɓanin haka ismiya a ce abin nan kenan a matasa sai ka ga na farko akwai matsaltsalin da ke damuwarsu wanda wani ko da ya kokari ya kame da hakan to kuma wani ba zai iya kamewa ba sai mu duba mu ga menene matsaltsalin nan na farko akwai rashin ilimi wanda za mu ga cewar mu ne mafi arewacin najeriya mu ne muke da mafi kaso mafi tsoka a bangaren rashin ilimi to duk idan aka ce maka mutum bai da ilimi duk idan ka ɗauko shararka da tinka da ka za ka iya juyawa a kan shi kuma lafiya lau zai ɗauka kuma zai tafi za ka iya juya shi da kake so saboda mai ilimi kwara ɗaya zai iya juya marasa ilimi mutum dubu a lokaci guda kuma su mishi yadda yake so yadda yake so da su sannan sai kuma yunwa yunwa wani lokacin za ta iya sa mara ilimi ya bi abin da wani ya kawo mashi wata bukata wani tayi na wani abu misali ina so ka je kamun kaza ina so ka je kamun kaza to idan ya ga babu biye da mafita don yana so ya rayu to sai ka ga ya shi wannan tayin ya je ya yi abin da bai kamata ba a cikin al'umma kuma idan muka duba yawan yawan da ake magana na rashin ilimin da rashin yunwa suwaye a ciki za mu ga cewa matasa ne a ciki duk wani abu da ya taso da wata shara da wani menene akan matashi ne idan ka duba ka gani in za ka duba duk wani duk wani abin nan da za ka ga an fidda news da za ka ga an fidda na ko an kama informa guda kaza an yi kaza za ka ga babu da tijo wasu masu ba da bayanan sirri ma yan ta'addan kenan eh masu ba da sirri ga ga yan ta'adda za ka ga babu matashi a ciki ai babu da babu tsoho duk yara ne a cikin matasa masu jini a jika wanda inda za a ce an samu ilimi an samu kasuwanci to za ka ga hankalinsu yana kan na farko ko da kana da ilimi baka da aikin yi za ka zauna menene kake tunani ya za ka kirkirar ma ka mafita saboda da ilimin nan za ka yi amfani da shi ta za ka yi ta hanyar ilimin nan ya za a yi ka nemo ma ka mafita wanda za a ce yau kana tsaye da gashin kanka ba tare da ka jira wani ya zo ya maka ba ko kuma a kaji kana ta wahala gurin gwamnati da kamar yadda kagar matsalar rashin aikin yi tana ɗaya daga ciki wani yana da ilimin idan za ka duba cikin wasu ko kuma inda ke musu jagora ko kuma inda ke musu abin nan ke musu um, ko dai cikin informal za ka ga wasu suna da ilimi misali to sai ka ga menene dalilin haka wani ya je ya yi karatun ya zo ya yi ta fama ya yi ta fama bai samu aikin nan ba sai ya ce to shi kenan yanzu to wace mafita mai gurɓataccen tunani ko kuma wanda tunanin shi ya gurɓace bayan ya sami ilimin wanda tunanin shi ya gurɓace sai ga yana tunanin to ai shi yana so ya samu ya rayu ko ta wani hali to ta nan ne za a samu dama wa'inda wa'incan za su samu wani um, za su samu karkato da hankali shi saboda za su yi cewa to muna so ka rinka ba mu um, idan muka duba muka ga yanayin yadda kasar take baki ɗaya sai mu ga cewar an ɗauki matashi an maida shi kamar a ce wani wani makami ne da ake ake amfani da shi wajen aiwatar da ta'addanci wanda na farko abin da ni na tsaya na hango kamar yadda ake so matasa kamar yadda gwamnatin da ta gabata ta so ta jawo matasa a jiki idan za mu duba mu ga mafi yawanci za mu ga ko matasan da suka samu suka shiga cikin gwamnatin ana samu duk laifuffukan da suka yi an kulkulo su ana nuna cewa matashi ba mutumin kirki ba ne ba ana a baya yawwa sai a kokarin a maida su gefe akwai misali wanda dukan mu mun san misalan wanda ya faru da wasu sanatoci a ciki wanda suke da su matasa ne kuma su matasan ne ya faru da wasu 'yan siyasa amma idan aka ga suna tasowa suna kokarin yawwa su ba da wani canji su kawo wani ci gaba wanda matasa za su buɗe hanya matasa su shigo sai a kokari a dakile ta sannan kuma idan muka koma ta fannin wa'incan wa'inda ba su kawo wannan matsayin ba sai a koma a maida a su karnukan siyasa sai a maida su yan ta'adda saboda me ai kai kai tsaye kai duk ka san dai matashi yana cikin gari zaune ko kuma a'a wanda yake cikin daji zaune bai san yadda zai samu bindiga ba bai san yadda zai yi amfani da ita ba ya aka ya samu waye koya mashi abubuwan da za mu tsamu tambayi kanmu kenan to wa'innan abubuwan suna ɗaya suna wa'inda wasu kaɗan daga cikin abubuwan da suka sa matasanmu aka da su baya sannan kuma a suke taka rawa muhimmiyar rawa a cikin rashin tsaronmu musamman wa'incan abubuwa ƙwara biyun da aka lissafo rashin ilimi da yunwa to wa'innan abubuwan duk inda ka bar mutum da shi to zai iya aikata maka komai kuma a gurin shi ba komai ba kuma ah, Adamu Jibrin ah, ji. inda barista ah, mukutar ya koro bayanai ah, ya nuna cewa kamar matasa an bar su a baya su ne gaba-gaba wajen aikata wato a ah, ta'addanci a ganinka kuma ya lissafi ya nuna cewa wurare da dama ko ta fannin siyasa duk wani abu na abin da ya shafi al'umma ana maida su baya kuma gwamnati ko iyaye ko hukuma ana ka fahimta me yasa wannan matasa suka koma baya baya haka yadda abokin nan namu ya faɗa shin laifin su kansu matasan ne ko kuma daga iyaye ne ko kuma sarakuna ne ko ita kanta gwamnati ne yasa aka matasa suka koma haka ni abin da na fahimta anan ne su shugabannin namu kullum su suke su haska duniya cewa matashin najeriya tamkar wani dan ta'adda ne bari na yi misali a kan waɗansu sana'o'i a nan cikin babban birnin tarayya wadda ba yadda za a yi kai fara shi ba ka samu tseko daga gwamnati ba a takaice ba ba a takaice ba direct gwamnati ne take so ta halaka shi kuma idan ka je ka zauna gwamnatin sai ta ce maka kai ci ma zaune ne ne eh, amma kamar yadda ka faɗa birnin tarayya kai ma ka san akwai ka'idoji akwai a hukuma take tsaftace birnin abuja in ka kawo wannan so dole in har ka saba ka'ida ko ka saba doka dole kai ma a saba maka an karar da kai cewa wannan ba fa inda za ka yi a wannan bane amma ba zai a ce duk sana'ar da za ka yi eh, sai ka fuskanci wannan matsalar sai dai watakila baka biyo ta hanyar da za ka yi ba ne. masha Allah eh, shehu ko a wannan ofishin naka akwai matakai da idan ka sauka a kansa akwai masu ladabtarwa hmm. haka ne hmm. kenan kuwa idan sana'o'i sun samu rashin bin doka da oda me ya kamata a yi hukumar dai ita za a sa a gaba ta zo ta kamo hannun wayannan mutanen ta koya musu yadda za su bi za su yi sana'ar tasu yadda gwamnati take da bukata ta kuma koya musu yadda za su kauce wa matsaloli da zai sa a kalli sana'ar tasu a matsayin wata sana'a ta wata sana'a ce wadda ba ta da wani amfani maganar tsabtace birnin tarayya kuma ba a mayinsa bari mu fara magana akan masu talla akwai hukumar da take kula da su ga inda ya kamata su ga inda ya kamata kar su je idan suka kama zuwa suke su shaƙe su a wani guri su kwace kudadensu amma wannan ya zargi ne comrade ba zargi ba ne ko gobe in na fita neman hujja akan wannan zan kawo mashi to yanzu na karshe dai wani sannan eh, shi matashin arewa matashin najeriya duk lokacin da ya kirkiro da wata fasaha da ya kamata gwamnati ta agaza mai wannan abin ya zamto ya amfani ƙasa da shi kansa ba sa iya yinsa sai a ƙarshe ma a nemi lasisin baka damar yin haka wato ina fahimce ka dai kamar ba sa samun goyon baya ribi bisa ɗari ga al'umma ko kuma gwamnati ba sa samu na su da ƙarshe wacce hanya kake ganin a gurguje tun lokaci na daga mana hannu a gurguje sai mu koma irin tarbiyyar da iyayenmu shugabanni irin su sardauna su tafa balewa su inamdi ya su eh, sauran shugabannin da suka gabata duk inda za su je su dawo yaya matashi zai zama je kada nagari a kanta suka tafi a kanta suka gina wannan najeriya me yasa namu na yanzu ba za su yi ba na ah, malam ah, muktar barista da ƙarshe kai me za ka ce shawara a ƙarshen shawara gaskiya kamar yadda ya kamata a ce an yi na farko akwai aikin gwamnati akwai haƙƙin isu matasa su kansu sannan kuma sarakuna na gargajiya wanda su ne suke tare da mu su ne iyaye sannan kuma akwai iyaye su karan kansu na farko gwamnati duk abin da wani um, al'umma ba matashi ba ma kadai duk abin da al'umma za ta yi ta ji daɗi ya kamata a ce ta yi saboda abin da ya sa aka zaɓi wa'inda suke kula da ita kenan na farko abin da ya shafi iliminsu sannan kuma ya shafi yanayin zamantakewarsu saboda haƙƙin shugaba ne kare ma mutum wannan mutane to don haka musamman a ce abin misali kamar yanzu najeriya kowa mun san yadda abin masarufi yake tsada to ya za a najeriya gwamnatin najeriya ta samu damar da za ta ta sauko da shi saboda kowa ya samu wannan abin a cikin karamin farashi mai sauki wanda zai samu ya ci na farko kenan sannan kuma na biyu a samu a samu karatu mai inganci wanda zai farfado Eh, wanda zai farfado da tunani na matasan najeriya misali akwai wanda ga yanzu kamar misali yanzu akwai wanda sai dai ba za a ce za a sa su cikin aji yanzu su yi karatu ba sai dai a ce an kirkiro wasu programs wanda za su irin don a wayar musu da kai su samu wayewar kai wanda ko da ko su za su iya bada taimakawa wajen bada tsaro wannan kenan sannan kuma a fannin iyayenmu iyaye haƙƙinsu ne yaro tun yana ƙarami ya je makaranta amma kuma gwamnati ta manan sai ta yi aiki mu duba mu yadda makarantu suke yanzu ba kowane talaka zai iya saɗin shi makaranta ba abubuwan da muke ta fuskanta kenan yaro in ya samu ya wuce da ƙir da fusga da ƙir jibin goshi ake samu yaro a yanzu a najeriya gama secondary school musamman da muka koma arewa mu yadda ilimin arewa yake ba wani mai inganci ba ne ba sosai to madalla malam muktar duba ga lokaci a zancen namu ba zai kare ba Allah ya sa dukkan waɗanda abun ya shafa za su ji kuma za a yi ya mai yiwa da wajen ganin an samu wato maslaha game da wannan matsala ta tsaro da muke fama da ita duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin namu na maza to kun ji dai yadda firar tamu ta kama a to kun dai da hira ta mu ta kaya a yau wannan game da wannan maudu'i da muka ɗauko wato na tsaro musamman a ah, gudunmuwa da ya kamata matasa su bada inda muka tattauna tare da comrade adamu jibrin da kuma mukutar isaac jibrin sai ni shehu muhammad sanu da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya